بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي وفق من شاء لخدمة كتابه واصطفى من شاء فجعله من حزبه وأحبابه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقوام البركة زام الأورى تشي نبيو نا ونن كراتو نامو na majalisin yau kenan muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya saya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda za mu yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana na daga alƙur'ani mai girma na karanta نعم البخاري عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة وذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم وفيهما عن جابر رضي الله عنه وفيهما عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله رضي الله عنه وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فهجر نعم آه طيب wannan hadisin da Sheikh Salih Al-Khaymin ya kawo hadisi ne wanda yake mai tsawo wanda ya cikin Sahih Al-Bukhari da Muslim daga Aisha radiyallahu ta'ala anha al-Imam Al-Bukhari ya daga cikin inda ya fidda shi ya fidda shi a babun kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga Aisha yake cewa na Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala ana annaha qalat awwal ma bida bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-salihah asalin hadisi kenan ya yanko wani bangare na shi mahallu shari ya yanko wa fi ruya as-sariqa fi an-nawm kana la yara ru'yan illa ja'at mithla فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث آه، فيه وهو التعبد الليالي ذوات العرض قبل أن ينزل إلى آله وسيزود لذلك ثم يرجو إلى خديجة فيتزود لمثل حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك واتو آيشة تكيت شو أبندا أكا فاري النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيي شيني نفركو واتو مفركية فارة غني أصفالها كو أصفالك وأن النوع مفركي نجسيا وندكي ميكاو عن غانتي نجسكي baya lokacin la yara ru'yan baya ganin mafarkin faci ya zo masa da haske kamar hasken asubahi sai aka umarce shi da sanya mai ilhami ya je ya killace kanshi wajen ibada to yana wannan a wannan lokacin da a takaice yana shiga kogo na gari hira har a lokacin yana yana idan ya shiga yayi ibada sai idan guzurin sa yanke sai ya dawo sai ya kara wajen iyalinsa sai ya wani guzuri sai ya koma har mala'ika jibril ya zo ya same sa wataran yana cikin gare hira wannan kogon sai mala'ika jibril ya zo sai ce masa ikra ka karanta so uku sai ya ce ma ana ga kare ni ban iya karatu ba shi ne shi salu mun ya ce قالت حتى جاء الوحي وهو في دار حراء فجاء المرء فقال اقرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا بقارئ يعني لست أعرف القراءة وتنيدا سن karatu ban iya karatu ba fa zakar alhadith wato da ce ma ana bi qare sai annabi yake cewa fa akhadhani fa zabbani sai ya kama ni sai ya shaƙe ni hatta balaga min biljari ya shaƙe ni sosai har sai da na kai wato ina jin wannan shaƙewan kamar damuwa na wannan shaƙewa an gane ko sun sannan ya sake ni sai ya ƙara ce masa kuma ka yi karatu sai ya ce ni ban iya karatu ba so uku ya yi haka bayan na ukun sannan sai ya ce musu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram wannan shine asalin hadisin to duk da nan kaga babu basmala a ciki a tawjihin al-imam suyuti shi yasa wanda suke ganin kawai kamsu ayati ne ba tare da basmala ba suna ganin anan babu basmala da karshe annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dawo wajen khadija yana cikin tsoro zuciyarsa tana rawa ya wajen khadija ya ba ta labari faƙala zammiloni zammiloni ku lullube har zuwa dai ƙarshen hadisin to wannan shine wato hadisin da yake mana bayani da wannan ne malamai suka rinja da ra'ayin farko abin da ya fara sauka shine waɗannan ayoyi na ikra bismi rabbika allazi khalaqa guda biyar a hadisi na ya ayyuhal muddassir shi kuma hadisin shi ma al-imam al-bukhari da muslim duka sunni fidda shi imam al-bukhari ya masa babi babu tatabu'ul wahyi ba'da an fatara wato saukan wahayi bayan yankewansa sai sai an abi salama daga abu salama ibn abdurrahman kala yake cewa na tambayi jabir ibn abdullah me aka fara saukarwa ina fata kuna tare da ni sai jabir yake cewa ya ayyuhal muddassir wato ya ayyuhal muddassir aka fara saukarwa sai abu salama yake cewa amma ni an bani labari abinda aka fara saukarwa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai jabir yake cewa ba zan ba la ukhbiraka illa bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ban ma magana ba ko baka labari ba sai abinda annabi ya faɗa da kansa sai jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jawartu fi shira'in wato na makwabtaki kogon shira falan ma qadaitu jiwari yayin da na gama zama cikin wannan kogon ina ibada habattu sai na sauka na shiga cikin wadi fastabtantul wadi sai na shiga cikin wani wato rami fa nubitu kawai ina na sai na ji an kira ni fa nadartu amami wa khalfi sai na kalli gabana da bayana wa an yamini wa an shimali da gefe na da dama na da hagona sai da huwa jalisun ala kursi baina sama'i wal ard sai ga wani a zaune akan kursi tsakanin kujera sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa sai na zo wajen khadija sai na ce da siruni da siruni ku lullube ni wasubbu alayya ma'an baridan ku sanya man ruwa ku kwarara man ruwa mai sanyi wa unzila alayya ya ayyuhal muddassir kaji asalin hadisin ya dan yi kwatin dan muhallin shahid ne shekh Fadil to har zuwa warrujura fahajur to anan manzo Allah ya ce abinda aka fara saukan masa kenan amma idan muka lura da riwayar ai za mu ga cewa bayan me bayan eh, zaru hira ina fata an gane tunda ya ce fa'idal malakul ladhi ja'ani bi hira jalisun ala yi bayna sama'i wal ard wannan mala'ikan da ya fara zuwa mani ina kogon hira ya kan man da ayoyi guda biyar sai gashi kuma ya zo an gane ko ya kan man da waɗannan ayoyin kun ga da wannan lafazin za mu fahimci cewa wannan zuwan ba shi bane na farko tunda ya ce fa'idal malakul ladhi ja'ani bi hira jalisun ala kursiyin bayna sama'i wal ardi ina fata wazi shi yasa malaman ire-iren su imamu suyuti suka kawo maganganu guda biyar ga waɗanda suke da wannan ra'ayin suna raddi na farko suka ce maganan farko suka ce ai wannan hadisi na abu salama da jabir yake abu jabir yake cewa abinda aka fara saukan ma'anabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura ne abinda yake nufi cewa shi ne wato bayan yankewan wahayi abinda wannan hadisin yake nufi kenan bayan yankewan wahayi wanda shi ne a zance mafi inganci bayan yankewan wahayi abinda aka fara saukarwa abinda annabi yake nufi shi ne ya ayyuhal muddassir abu na biyu shi ne wannan abinda hadisin jabir yake nufi shi ne suran da aka fara saukar da ita cikakkiya a alkur'ani ga baki ɗaya ita ce ya ayyuhal muddassir saboda abin da aka fara saukarwa tabbas ayoyi biyar ne amma sauran ayoyin suratul alaq ba a saukar da su ba sai bayan an saukar da ya ayyuhal muddassir cikakkiyarta sannan sai aka karasa saukar da abin da ya rage na suratul alaq taujihi na uku da malamai suka yi akan hadisin nan na Abu Salama ibn Abdurrahman cewa da jabir yake ce abin da aka fara saukarwa ya ayyuha al-muddassir abin yake nufi shine ayoyin da aka fara saukarwa aka umurci annabi yayi wa'azi shine ya ayyuha al-muddassir Allah yake ce mai qum anzir shi yasa aka ce ursila bi ya ayyuha al-muddassir abu na uku tawjihi na uku da malamai suka yi akan maganan jabir da yake cewa ayoyin da aka fara saukarwa sune ya ayyuhal muddassir sai suran da aka fara sosai da ya ayyuhal muddassir shine a cewa jabir abin da yake nufi shine wato bisababin mutakaddim wa huwa ma waqa'a min at-tadassur nashi an gane ko wato shi ayoyin da aka fara saukarwa da dalili dalili to shine bayan ya zo wajen khadija ai ta ga sai da ta lullube ta sanya masa tufafi to bayan an da shi an sanya masa tufafi sannan aka saukan masa da ni da muddassir wato da dalili dalilin nan shine bayan ya shiga tsoro an lulluɗe shi amma ikra bismi rabbika alladhi khalaq kaga kawai annabi ya ce yana cikin kogo sai ga mala'ika ya zo wurinsa ba tare da ne ba wani dalilin cewa bai zo a lokacin bai zo wajen khadija ba ta lullube shi ba tun da sai bayan da aka saukar masa sannan ya zo wajen khadija ya ce zammiloni zammiloni ina fatawa bi amma muddatir din na akwai sababi bayan ya ga wannan mala'ika jalisun ala kursiyin baina sama'i wal ard tsoro da ya kama shi da ya zo wajen khadija sai ya ce ku lullube ni ku lullube ni ina fatawa bi to bayan an lullube shi din shine ayon da aka fara saukan masa bayan lulluba shine ya ayyuhal muddathir zance na ƙarshe wanda malaman da suke ganin kawai ishtihari ne wannan na jabir yayi ina fata wabe wannan ishtiharin jabir ne wannan maganin jabir ne da yake a ganinsa ne sai abin da aka fara sosar su ne waɗannan ayoyi wannan ra'ayin imamul kalmani kenan a shi yasa imamu su ce zancen da yake karfi na farko da na biyu أماري أبننا ما لم يذكر كرين جاير وشيني أبننا متعارين متعي بياني مكرين جاير شيني أبننا كفار فوقر وإقرأ باسم ربك الذي خلق على الإطلاق أما باني في يوم وحي شيني يا أيها المدسر إنا فاتا واضح نعم كرمتا وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين نعم شيسا إذا أكتش أول ما نزل آه، وشا شي جاجر دي وشي أول ما نزل وانا آيوين واتو شيء معين واتو باين كي ومحي أما اقرأ باسم ربك الذي خلق على وجه الإطلاق واتو أبك القرآن وحي تركو دا أكفاير مع النبي شين اقرأ باسم ربك, باسم ربك الذي خلق نعم ستكون أولية وتكون أولية مقيدة السينة مقيدة مثل حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين وأن مثل بيان نعم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول نعم قال جابر يا أيها المدثر وتابع أن أولية أو أولية مقيدة عن قيدي wato bayan yankewan wahayi نعم قال أبو سلمة قال أبو سلمة أبو سلمة نعم قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلقك نعم فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه وأنا كبريد أن كرمت حديثا نعم. وتخصوصا مكمر آه، جاية كان أبو سلمة جابر أبو سلمة يأتي جابر في جابر يتشي نصر يا أيها المدثر sai abu salama ya ce amma ni kuma an ce min ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai jabir ya ce ne mhm fa qala jabir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبرك إلا بما قال رسول الله قال رسول الله نعم قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جاورت في حرائي نعم wato jawarta na yi makwabtaka ko na yi zama a cikin kogon shira kamar yadda bai muka yi bayanin hadisi فلما قضيت جواري حضرت تذكر الحديث نعم يا إن نجمع wato makwabtakan wannan kogon sai na sauko sai ya ambace hadisin wanda a zo ambace shi وفيه ساعتين خديجة نعم فقلت دفروني وصبوا علي ماء باردا وأنها واقعا يا أيها المدثر كينا نعم باين da ya ga wato bayan yankewan wahayin a lokacin da wahayi yanke yana cikin tafiya kawai wata ran kawai sai ya ga mara'ika a sama tsakanin sama da kasa kan kujera sai tsoro ya kama shi fa sai to khadija sai na zo wajen khadija fa kultu sai na ce da sironi ku lullube ni da mayafi وصب علي ماء باردا كذو قرار ما رؤى يسوي فعلوك سن وأنزل علي يا أيها المدثر في سأكتوك من يا أيها المدثر إلى قوله تعالى والرجل فحجر نعم ناتر بعد فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه نعم. باعتبار أول ما نزل بعد باعتبار أول أول باعتبار أول ما نزل بعد الوحي أول ما نزل باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أي باعتبار أول ما نزل نعم آمين باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي نعم أي أول أول ما نزل في شأن الرسالة نعم لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به النبوة النبي صلى ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإكرة وأرسل بالمدسل نعم تشيثة أولية شيثة توجيه عند الشيخ الوثيمي شي مجانا عند أبو سلمة يي شي وأبن دا لاباري إسومس عند تلتا حديثي أبندا دا أكفار شيلي شيني إقع باسم ربك الذي خلق كاغاني أنغاني كو نعم. فما نزل بعد الوحي آه، أو أول ما أنزل في شأن الرسالة to amma abin da ya shafi sha'anar risala a wato saƙo na wa'azi shine shi kuma abin da jabir yake nushi لأن ما نزل من سورة إقراء ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أبندا يسوق أن إقرأ باسم ربك الذي خلق سوني آيوين لسكفارة وكأل الإطلاق قرآني قباكي لا amma a sha'anin annabanci an ba shi annabanci da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq shine ma'anan ma nazara min surati ikra sallatat bihi nubuwwati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma nazara min surati al-mudaththir amma ayoyin da suka sauka a surati al-mudaththir sabatat bihi risala da su ne manzanci ya tabbata aka tabbatar ma annabi da manzanci da su kamar yadda muka yi bayani fi qawli ta'ala qum fa'anzir شيسا ولهذا قال أهل العلم شيخ مع أبو تائل يسكيت وإن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أدقرة وأرسل بالمدثر وسأنباش النبنتي لإقرة دعك فوكب بإقرة باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق إقرة وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم آه، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سيكا سنسيا زمع النبي دعنا آيوية دعك فوكر يا أيها المدثر كن فأنذير وربك فكبر وثيابك فطشر والرجل والرجل فاهجر sai kasance ya zama manzo da waɗannan ayoyin saboda an ce kun fa'allir wannan shine nan muka kawo ƙarshen wannan babi nan kuma za mu tsaya insha Allah amma kafin mu tsaya za mu yi bayanin maganganun malama akan abin da yake karshen menene karshen sauka na alkur'ani mai girma malamai sun kawo maganganu da dama akan abin da yake na menene na ƙarshe maganan farko hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin bara bin azib cewa ayan da ta kasance ita ce ta ƙarshen sauka a cikin alkur'ani mai girma yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala ƙarshen sura da ta sauka kuma ita ce suratu bara'a zancen farko kenan zance na biyu ayan da ta ayan karshe ayan da ta kasance ita ce karshen sauka a cikin alkur'ani mai girma ga baki ɗayansa ita ce ayatul riba wannan ya zo cikin sahih al-bukhari daga abdullah ibn abbas haka imam al-baihaqi ya fidda shi daga umar wato ayan ayatul riba ita ce faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin zance na uku shine Ah, wannan zance na biyu din haka an rawaito shi daga ya zo cikin imam ahmad bin hanbal ya zo a cikin nasa daga ah, umar bin khattab ina fata wazi zance na uku shine wanda ya zo cikin sunanin nasa'i daga ikrima daga ibn abbasin ah, yake cewa kala ce afiru shay'in نزل من القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال شاء أبن لي فوقنا القرآن شيني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وندقوم على مثل سنرن جايد دوانا أذكت يا ابن في إنجانتي قال شاء أبن لي فوقنا القرآن شيني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وندي يذكر سورة أسنان النفائي حتى ابن جرير الطبري ياسيد الشيشيمة أتكين تفكيرا فهكا ابن أبي حاتم daga sa'id ibn jubair wannan zance na uku din cewa karshen abin da ya sauka na alqur'ani ga baki ɗayansa shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah har sa'id ibn jubair yake cewa bayan sauka wannan aya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi rayuwa gwargwadon darurruka guda tara kacal shi yasa wasu malamai suka ce kwana takwas annabi yayi bayan saukan wata koyo mutum da ona fi ilallah sannan sai Allah ya karɓi rayuwarsa tsakanin saukansa da wannan ayan ta karshe a kwana takwas ko dare tara kamar yadda sa'id ibn jubair ya aka rawaito daga gare shi haka an rawaito kasankacin wannan zance daga ibn jarir tabari daga ibn jurayj zance na hudu daga ibn shahab wanda yake cewa akhir qur'ani ahadan bil arshi ayatun a ayatu dain ayatu riba wa ayatu dain karshen abin da ya sauka daga alƙur'ani mai girma wato daga sama shine aya ta riba da ayatu dain a wata riba ayatu dain kawai yace wato ya yi alladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin ma ya tabbata a mustadrak na ubay eh, mustadrak daga ubay bin ka'ab shi kuma ya ce abin da ya sauka na ƙarshe na alƙur'ani shine a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum a takaice dai ya'yan uwa bayanin da malamai suka yi wasu ya tabbata kuma a wajen wasu malamai ƙarshen abin da ya sauka na alkur'ani shine al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina amma zance mafi inganci ya'yan uwa shine taujihin da malamai suka yi tun daga al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala da irairan su al-imam suyuti da su ibn jarir tabari da sauransu shine idan aka ce ƙarshen waɗanda asar da aka rawaito cewa ƙarshen abin da ya sauka a Qur'ani shine ya tsafto na ga qulil la fil kalala wato idan ana maganan sha'ani abin da ya shafi riba karshen abin da ya sauka shine ya wato akhiru ma zala muqayyar kenan bi mawdu'in muayyan ina fata an gane bangaren riba abinda shi kuma ya sauka na karshe afwan a bangaren riba abinda ya sauka na karshe daga cikin alqur'ani mai girma shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin shi yasa hadisin da aka rawaito daga al-Imam al-Bukhari daga ibnu Abbas karshen abin da ya sauka na alqur'ani ayatul riba wato akan sha'anin riba ake nufi zancen farko na ta wannan shi kuma akan abin da ya shafi ne gado ƙarshen abin da ya sauka akan abin da ya shafi rabon gado zancen farko hadisin da ya zo cikin haini daga bara wato shi ne yastaftunaka game da gado akan abin da ya shafi riba ƙarshen abin da ya sauka na riba shi ne ya yi wa ladina amurata kullawa zaru ma ba ta yi riba in kuntum mu'minin abin da ya shafi bashi ƙarshen abin da ya sauka eh, wanda yake bayani akan bashi shine ya ayyuha alladhina amanu idza tadayantum amma idan aka ce alqur'ani ga baki ɗayansa to shine wattaqu yawman tsakanin wannan ayan da mutuwa annabi bata fi kwana takwas ba ko dare tara to karshen abin da ya sauka akan abin da ya shafi bayanin hukunce hukunce alhalal da haram shine al-yawma akmaltu lakum ibn jarir tabari ya yi taujihi mai kyau wanda ya karfafa shi daga asarin da aka rawaito daga ibn abbas cewa wannan aya a lokacin da ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina da baki ɗaya kafare da mushrike an fidda su daga ina daga harami na makka da madina sai ibn abbas yake cewa ah, sai ya kasance a lokacin harami haramin maka da madina kawai khas ne ga muminai da musulmai kawai musulmai kasar suke shiga su yi aiki su yi ibada su yi aikin hajji amma kafin saukan wannan ayan musulmai suna aikin hajji wata sa'a da kafirai da mushrikai a lokaci daya sai musulmai su suna aikin hajji su ma mushrikai suna aikin hajji amma bayan saukan wannan ayan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta a hajjatul wada' sai kasance a lokacin aikin hajji za ka ga musulmai ne kawai suke yi an fidda mushrikai da kafirai daga shiga ina wato harami na makka da madina wannan haka aka roce daga abdullah ibn abbas kuma ibn jarir tabari wato ya hikayanto wannan zancen to shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin ni'imar da aka cika wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa asmantu alaikum ni'mati kuma mun cika muku ni'ima saboda daga yau daga wannan hajjatul wada din wato mushrikai da kafirai ba za su kara shiga ina ba a harami ba domin su gabatar da ibada kaga wannan yana ce mai girma nan za mu tsaya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karkaɗe gare shi wanda muka yi kuskure muna roƙon sai gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh